Masu sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a shirin mu na kasuwa kai miki dole wanda ni Alfonso Sokorigwe na shirya kuma zan gabatar. Yau da mun leƙa bangaren 'yan kifi a kasuwar Obete da ke inugu babban birnin jihar inugu. inda yanzu haka ina kasancewa ne da shi ciyaman na yan kifi alhaji kaka mudu waziri alhaji ya kokari alhamdulillah yanzu wani hali ake ciki to alhamdulillah harkan da muke ciki yanzu wallahi kowa ya sani shanin rayuwa yanzu na Najeriya ba komai bane kaga ta shanin bangaren mu yanzu za mu ce wallahi abubuwan ma yanzu sai da mu ce Allah ya kama na sauki dalili na da dai kasuwa kaya na zuwa kuma farashi nashi na nan a kasa muna da kosomomi da suna zuwa suna siya ta yanzu sadan abin ya sa wallahi wasu kosomomi ma sun canja kasuwa abubuwan da muke siya da daga can arewa bai wuce naira dubu ishirin ba ishirin da biyar ba yanzu ya kai naira dubu hamsin dubu sittin to kuma dole wai na abubuwan da kana gani sai mutum ya siya zai je kasa ya samu a ciki ai bara yi sana'a da zaka je ka siya ka kasa kuma bara ka samu ba gobe bara ka ga mutum ba shine wallahi damuwan da muke ciki yanzu mm, to yanzu kifin da na ga an kakkasa su kashi-kashi kana iya mana bayani akan farashin eh to farashi dai yanzu ka zan da muna siya da haka a babban kwali dubu saba'in dubu tamanin masaran shi yanzu ya kai dubu dari biyu kuma karfasa ma da da ana sayarwa dubu goma sha hudu sha hudu yanzu muna siya tun daga cin arewa ma dubu arba'in dubu hamsin da biyar a nan kuma abin namu dai gashi na dai sai dai mu ce Allah ya kawo mana sauki amma abubuwa da gashi na canja garin kifi da wallahi ba kowace mace take siya ba amma babu yanzu su suke siya shi ma wani kwali ya kai dubu ishirin ishirin da biyar dubu talatin har garin kifi ma To yanzu a cikin kifin wanne ne ya fi shiga? Eh to shiga kam dai yanzu har ga Allah kifin da ya fi shiga dan karfasan nan ne. Guntu kan ba kowace mace take taba ba. Saboda kwali daya ce mutum zai siya dubu ɗari biyu ya je kasa naira ɗari biyar ɗari biyu ya hada kuɗi kasan dai abu ne mai wuya. Amma karfasan ne ake siya saboda dan price na shi ne dan sauki sauki. Amma shi ma ba sauki ba ne. da buhun nan da kana gani abin muke sai da shi naira dubu arba'in da biyar dubu hamsin dubu sittin. Sati biyun nan ne da kayan ya ɗan yi yawa shine fura ya dan sauka na lura kamar yan garin suna son wannan kifin da ake ce da shi mangala ko ya mangalan yake to yanzu eh mangalan tarwada ne hausance kuma yanka yanka ne har ga Allah sun fi son wannan amma abin ne a yanzu karaci na abinci ne kasar tsadar rayuwa ko ina ne mu namu muka sani kifin amma ka je wajen ko da ma mu ma magidanci ne muna zuwa mu siyo shinkafa da wasu abubuwa muna ga abin da yake tafiya ko motoci ma misali nake so in baka ma zahirin da muna ɗauka mota tirela bata wuce daga hadeja zuwa inugu dubu dari hudu da hamsin ba daga maiduguri taya goma muna ɗauke shi naira dubu dari hudu hamsin dubu dari hudu to wallahi yanzu daga maiduguri miliyan ɗaya dubu dari biyu taya goma sha biyu zuwa inugu kuma daga hadeja tirela muna ɗau miliyan ɗaya dubu dari uku zuwa inugu yau kan kan uwa uba har miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar muna ɗauka. A Yola. zuwa inugu. Kaga wannan abun namu dai kawai da mu yanzu kukan mu dai gwamnati ta duba mu. Amma abun dai wallahi ya wuce karfi yadda ake nufi sai dai addu'a shine abun da muke ciki yanzu. To shi kenan Alhaji Kaka Madu Waziri mun gode. A ba da. Eh. madam ka ka afịa si aga na ahịa na-aga ọfụma nọ na ọ dị ekwesikwa anyị egote a na-etinyere anyị azụ ego steeti this week azụ wee rigo n'elu ọjị were rite 10,000 na-atọpụ n'ihe anyị go last week asịkwa na azụ arịa nọ ego moto anyị aghọtaghị ihe na-eme nna anyị ebere wee ike ịgwa na anyị ọwa ego moto moto. kenan ciniki tsakanin wata mai suna ao da wani dillalin kifi mai suna ebere inda take cewa ana ƙara mana kuɗi a koyaushe wannan makon farashin kifi ya tashi sosai an ƙara dubu goma goma kan kifin da muka saya a makon da ya wuce an ce kuɗin mota ne ya sa amma mu dai ba mu fahimci abin da ke faruwa ba yayin da dillalin na cewa alal hakika kuɗin mota ne ya sa da kuma yanayin abubuwa tattalin arziki ya durkushe a da naira ɗari biyar ake ɗaukar kwalin kifi guda amma yanzu babban kwali wasu na ɗauka a naira dubu biyar wasu kuma naira dubu biyu da ɗari biyar ko kuma dubu da ɗari takwas saboda haka yadda mutum ya saya ne yake sayarwa malam barka barka da ya himma ya kokari eh ko kana iya ga mana harkar da kake eh nake sayarwa kuma suna na Yusuf Abubakar amma an fi sani na da Yusuf Mati to ya kasuwar take kasuwa alhamdulillah kuma muna samun ci gaba a bisa ga yanda abubuwan suke hawa bisa ga da da mukan samun saukin farashi amma yanzu farashi ya hau sama amma duk da haka alhamdulillah muna samun daidai gwargwado to kaga ba za mu rena abin da muke samu ba to yanzu na lura kamar garin kifin hawa-hawa ne na ga sun kasu kashi hudu ne ko ko kana iya ga mana farashin su daya ban daya eh, zan iya faɗa daidai gwargwado wannan na ne yake wannan ana saiwa da shi ashirin da biyar mm. wannan mai ɗan tsokana ya sunan wannan yanzu a garin wannan garin tarwaɗa kenan shi ne arira ajazu mm. abinda masu siya suna ce masa arira ajazu wannan kuma aja mangala mm. wannan aja arira din muna sai da shi ashirin da biyar wannan muna sai ashirin da bakwai da takwas ba da ba ma eh. a maimakon da duk wannan baya wuce dubu goma sha biyu dubu goma sha ɗaya eh. to amma yanzu yana kai ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da biyar wancan kuma aja ibuku garin karfasa da hausa kenan ya kai ce da shi aja ibuku to abinda suna faɗa kenan mutanen ibo to mu hausa muna cewa garin karfasa da hausa mm. muna sai da dubu takwas bakwai da biyar har dubu tara ma muna sayarwa. To ya ciniki yake da da yanzu? Eh su ma kamar yadda muke sayar musu da tsada za su je su ma sayar da tsada. Duk da abun haka yake tafiya kamar daɗin da Kusan a ce yadda duniya ya canja to haka rayuwa yake canjawa. To ɗayan kuma fa? Da wannan kala da wannan kala duka kala daban-daban ne amma a kala ɗaya ne amma bambancin da aka samu ba kwali ɗaya suka fita ba. Wannan daban wancan daban za ka samu wani kwali biyar ne daban wani kwali hudu ne daban amma duka kusan kala ɗaya ne. to dai mun gode mun gode Allah ya saka daukar yanzu dai ina tare da wani dan gari dan kabilar Igbo ya sunan naka sunana alexander okenyi to ya kasuwa take gudana eh, kasuwar da muna nan muna da fama da shi muna da kwala kuma haka yake tafiya muna da fama da muke yi da kasuwar kasi akwai da kasuwar yake yanzu kasuwar ne dai wani jefin ya zo wani lokaci zaka ga kasuwar ya dan tafiya wani lokacin ka ga abin ya zo ya kwanta to ka gani haka muke yi kasuwan dai eh, ba kullum a ce abin da ya faru waccan watan a ce kuma shine wannan watan kasuwan kasa damuna ake damuna da lokacin da ba damuna ba lokaci da bane eh, eh, kasuwan damuna hankali hankali muke bi yanzu dai cinikin ba shiga yake ba gaskiya ne gaskiya ba cikin ba shiga yake sosai ba duk abin da aka Allah ya kace dan mata ta tattaya maka kaya akwai wanda ake sayarwa gashi gashi an taya dubu kaza dubu kaza ka sai ya za ka yi sai ka kira ya za ya sai da wanda ta ce tunda kasuwa ke ta ce sayar da shi don ma sai dai kasuwar damuna ba kamar na rani ba ne mm. dole za a sayar da shi mm. haka muke tafiya to shi nan mun gode ya sunan malam jibrin ibrahim yanzu wace harka kake eh, gaskiya muna sana'in igiya ne igiya eh na daurin kwalin kifi to ina haka kwana kan batun farashin igiya kan batun farashin igiya da da dai muna sai da shi 600 zuwa 550 amma yanzu ya kai hamsin zuwa 900 gamo ɗaya kenan gamo ɗaya na ƙananan igiyar ko dai manya manya mm. manyan daurin manyan gamo mm. shi ne muna sai da shi haka amma da ɗari biyar da hamsin ne yanzu kuma kai kan litara zar tara da hamsin bayan da ba mu sai da shi to a can arewa ko ka san nawa ake sai da su igiyoyin shine magana arewa muke magana to a nan fa a nan duk wanda ka gani ya zo da shi daga can sai ya kawo nan to farashin ne daidai suke da can arewa da nan in kaga an zo da shi nan to dama wanda zai aiki ne zai dauko daga can ya kawo nan ya aiki da shi daga arewa na sayarwa harkan tana tafiya dai alhamdulillah kamar yadda ake samu abinda yanzu ana samu haka alhamdulillah saboda ka san yadda kasuwar take an canja ma farashi yini abinda da yake samu da yanzu mana fita yanzu alhamdulillah to shi kenan mun gode to jama'a abinda aka samo kenan daga bangaren yan kifi a kasuwar ogwete da ke birnin inugu babban birnin jihar inugu sai kuma wani mako cikin ikon allah